إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri wannan juma'a wacce take sha biyar ce ga watan sha'aban shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da sha takwas ga watan uku shekara ta 2022 a kalandar turawa abinda kutuban mu take tattaunawa akan shi shine tsokaci game da faɗin Allah madaukakin sarki inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki ya ce baya canja abin da ke ga mutane wato halin da duk mutane suke cikinsa ko na kwarai ne ko akasin haka to Allah baya canja musu wannan halin ya zuwa ga waninsa hatta yi rayu ma bi anfusihim sai sun canja abin da ke gare su saboda ka gwargwadon halin da mutane suke cikinsa gwargwadon irin yanayin da mutane suke cikinsa gwargwadon irin yadda Allah ta baraka wa ta'ala yake mu'amalantar su idan ya zama cewa sun yi iya kokarin su suka saka kansu cikin hali kyakkyawa wajen kyautata alaka su da ubangiji to sai Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya kyautata musu halin su ya sa su cikin yanayi kyakkyawa yanayi wanda yake tattare da aminci da wadata idan kuma suka zama aka san haka to shi ma Allah sai mu'amalance su da gwargwadon yadda suka kasance bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan ku sani lalle jarabawa irin wacce musulmi suke cikinta a yau musamman a kasashen musulmi na duniya kai ma da ko'ina da ko'ina har da najeriya a ciki to wani jarabawa ce mai girman gaske wani jarabawa ta haɗe dukkan sassa na rayuwa babu wani ɓangare na rayuwa da za ka kalla face ibtila'i da mutane suke cikinsa ya haɗe wannan ɓangare na rayuwa kowane mutum da ka kalle shi kuma in za ka yi magana da shi da zai ga maka yana ɗanɗana kudarsa daga wayannan musulmin da suke faruwa matsalolin rashin aminci matsalolin tsadan rayuwa matsalar kaza matsalar kaza matsalar kaza to abin tambaya nan shi ne yanzu ne mutane suke tunani suke tsammanin zai zama musu mafita daga irin wannan yanayi mummuna da aka wayi gari a cikinsa wani abu ne al'umma zai kamata su aikata domin allah ta wa ta'ala ya canja musu wannan yanayi ya zuwa ga yanayin da ya fi shi to abinda an mafita ya ku uwa sannan aikin da mutane za su yi har Allah tabaraka wa ta'ala ya tausaya musu ya fitar da su daga cikin wannan hali to ya dogara ne daga yin aiki da fadan Allah madaukakin sarki da yake lalle Allah madaukakin sarki baya canja abin da ke ga mutane har sai sun canja abin da ke ga kansu da haka kowane musulmi mai hankali yana ji a cikin ransa cewa babu shakka akwai buƙatar a samu canji kai har mutumin da yake ba musulmi ba inda yana da hankali da za ka yi magana da shi zai ga maka cewa lallai akwai buƙatar samun sauyin yanayin da ake ciki zuwa da wani yanayi wanda ya fi wannan yanayi kyakkyawa da mutane za su rayu cikin yanayi ba irin wanda suka samu kansu a cikin shi yanzu ba to shi wannan canji da mutane a cikin ransu suke ta fatan samu ba shi yiwa a same shi ta kowace irin hanya sai ta hanyar canja abin da ke ga rayukan mutane mutane akwai bukatar kowa ya yi makansa kiyamun laini ya kalli menene yake tattare da shi a ransa da kuma aikinsa to canja wannan da gasken gaske shi ne zai san mutane mafita daga yanayin da suke cikinsa shi tarihi kamar da aka ce abu ne mai maimaita kansa abinda da kaga ya faru yanzu idan ka bincike tarihi ya taba faruwa to kuma shi musulmi yana alfakari ne kullum da tarihin sabon ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah shirya da su kazalika yana alfahari da tarihin wato tarihin magabata na gari launin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ne alfaharin musulmi to da mutane za su koma baya su kalli tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tarihin salaf da suka biyo bayan sahabbai zai ga cewa ga misali su sabon annabi alaihi salatu wa salam sun kasance cikin matsaloli masu yawan gaske da azaman da hirgita iri-iri sun yi fama da talauci kuma daga ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su to idan haka tarihi yake abin da ya kamata musulmi ya lura da shi a cikin wannan tarihi shi ne, sahabban da annabi sallallahu alaihi wa da su kasance cikin wannan yanayi na wahalhalu da kuncin rayuwa da wahal da su da aka kasance ana yi da wani asbab ne Allah ya taimake su yaya aka yi wani aiki suka yi har Allah tabaraka wa ta'ala ya canja musu daga wato zama cikin halin rauni da kunci da hirgita da wa'alsuwa suka wayi gari cikin hali kyakkyawa har suka jagoranci duniya ya kamata musulmi mu tsokaci akan wannan tare da sanin cewa Allah da ya wancan aiki zamanin sabai shi ne Allah har yau kuma bayan nasa ne su ne bayan kuma al'amari kaco kam yana hannun Allah ta baraka wa ta'ala a canza al'amarin a hannun Allah yake yanzu da muke magana a hannun Allah yake kuma nan gaba ma a hannun Allah lamarin yake shi yake ya canja abu yadda ya gana ma to asbab da awamilun nasar duka suna hannun Allah tabaraka wa ta'ala kamar da muka ishara to kaidar dai ita ce zai guda ɗaya ran wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ita cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ba baya canja wa mutane abin da ke gare su abin da suke cikinsa har sai su canja abin da ke ga kawukansu saboda ka sahabban nan aiki sun kai tukuru suka yi kokarin iltizami da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta musu sai Allah ya taimake su ya kawo musu canji ya kawo musu rayuwa ta ranar ta walwala saboda ka wajibi ne akan mu ya ku dan wa musulmi mu fahimci wannan ka'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ambata a cikin littafin ta su sahabban nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance raunana sun kasance a warwatse ana yi musu azaba ana wahal da su ana hirgita su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar su ya karfafe su da wannan addini kamar da Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya faɗa saboda ka suka samu nasara suka zama jagorori Allah ba su wadata da natsuwa da kashe kuma suka bude ƙasashen duniya gabashinta da yammacinta ya mulkin su ya fata da su ne suke jagoranta kasashe daban-daban saboda kafin suka rayu rayuwa kyakkyawa wani abin da ya faru dukkaninsa ya faru ne a sanadiyyar rikonsu da addinin Allah Ta baraka wa ta'ala sun riki aƙida kyakkyawa irin wanda annabi ya aza su bisa gare ta ba su sake ta ba sannan sun yi aiki na ƙwarai ɗabi'unsu sun zama na ƙwarai su tsakaninsu da junansu ta kasance kyakkyawa to sai Allah ya musu wannan tukunci da zamani ya ci gaba wasu magabata na gari sun biyo bayan sabai suka bi da tafarkin sabon ba su canja ba saboda ka su masu suka rayu rayuwa kyakkyawa su suka bude garuruwan duniya masu nisa sama da inda sabai suka ci saboda ka suka yamma sai da suka shiga turai suka bude sudan da duk abin da ke cikin sudan na wadata da dukiyoyi dukkan musulmi suka mallaki wurin aka ruguza duk abin da ke wurin na kiristoci maye maye gine-gine su aka mai da su masallatai wurin yau wayi gari a matsayin wata cibiya ta ci gaban musulmi duniya wanda da ƙarshe aka samu manyan-manyan malamai a gurin wa'inda duniya ba za ta mata da su ba haka al'amura suka kasance da wa'inda magabata na gari Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su ya kasu rayu da rayuwa wannan ta aminci da ɗaukaka da girma amma da zamani ya ci gaba da shuɗewa to sannu a hankali sai wannan ni'ima ta rika gushewa sai rika canjawa saboda haka sai andalus inda muke spain masu na ko daular da ke wurin a ƙarƙashin wato khilafa ta musulunci sai ta rubuce ta ruguje aka tarwatsa musulmi daga wurin aka kashe na kashewa aka kame na kamewa wanda ma aka kashe aka ce kuma rahe suri ma wasu za yi ba wato walakanci iri iri an gani saboda kan natsuwar da suke da ita ta kau jagorancin da suke da shi ya kare to me ya haifar da wannan canji da aka samu wannan canji ya koyan wa ya faru ne a sakamakon wacce ka'ida da muka ishara ya zuwa gare ta wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ta cikin suratul amsal cewa yadda lamarin yake ba shi Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance mai canja wata ni'ima da yi wa mutane ba sai sun canja abin da ke da Kamar ka kowace irin ni'ima al'umma suka waye gari cikin ta ta wadata ta zama lafiya ta saukin rayuwa shabi ne ne duk abin da haka ga sha matsayin nema idan ka ga Allah ya canja wannan ni'ima ya ka musu abin da yake fitina ne bala'i ne jarabawa ne to ka tabbatar da sun canja abin da ke tsakanin su abin da ke kawo su shine suka canja sai Allah ya mu'amalace su da irin wannan mu'amala saka wancan lokaci a fitan da wasu kasashe sai al'amuran musulmi suka suku guci aka samu suka kama mu'amala da mata suka kama sauraren kide-kide da wake-wake aka samu su ma suna shayi-shayi na abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala haramta suka dai karkace wa warkin Allah ta baraka wa ta'ala to haka lokacin da suka canja sai Allah ta wata allah ya canje ne waje musu amma kada ku manta sahabbai da wani suka biyo bayansu lokacin da su suke kan tafarki na gaske suna matsayin mumine na gaskiya to Allah ta baraka wata ya kasance a tare da su sannan Allah ya girmama su Allah ya taimake su Allah ya sa sun yi rayuwa mai albarka har suka bar duniya suka hukunci suka suka yi hukunci a sassan duniya daban-daban ta da yammacinta da arewacinta da kudancinta amma yayin da wanda suke khalaf ne yan baya suka biyo bayan wa'annan as-salaf sai suka suka karkace akan hanya ta daidai kwatsam sai ga asarul mamalik ya wanda wasu suke kiran shi suna asar duwalil mutatabi'a saboda haka sai da ta al almahul suka shigo suka ruguza musulmi a yankin bagadaza andalus ta ruguji wurare daban-daban abuwa duka suka tarwatse musulmin da suke raye a wannan lokaci suka ɗanɗani azaba azaba mai raɗaɗin gaske ya ku bayan Allah ku sani tsokaci da yin nazari a cikin abin da ya gabata na tarihi to cikin shi akwai abin lura akwai abin da mutane za su ɗauki izina a cikinsa akwai wa'azin zukka saboda ku kiyaye ya ku uwa halin da muke ciki a da a tsakani da Allah ba shi ne muke cikin sa yanzu ba kamar ni isharar da farko duk wani mai hankali ya san da haka sai za ka tambayi shi tace abinda aka sace a da na yanayi mai dama dama ba shi ne ake cikin sa yanzu ba to idan haka lamarin na yake dan mine ne ko me dalilin da yasa wancan hali mai dama dama da ake cikin sa ya canja zuwa ga wannan hali mafi muni wanda ita ce tambayar da ya kamata kowa ya tambayi kanshi wanda amsar ita ce haka din ya faru ne a sanadiyar yadda mutane suka rungumi sabon Allah ta baraka ta'ala sabon Allah ya dabibiye mutane da fajirci da fita daga da'ar Allah ta baraka ta'ala saboda duk inda ka duba wurare daban-daban asar kawai kake gani na sabon Allah Ta baraka wa ta'ala a bisa titi a kasuwa a wuraren ayyuka ko ina ma'afi ne da fujur sannan lokaci guda zaluci ya yawaita cikin al'umma mutane ya zama cewa zalunci kawai suka runguma da makasudi kowa yana son ko ana hawa maza ha mata lalle dole sai kuɗi saboda ka kowa kudi yake bukata ido rubi saboda ka sai zalunci ya da cikin al'umma da handama da babakeri duk wanda aka bashi amanar dukiya al'umma sun yake kawai kwashe daga shi sai yan uwansa da algushi a mu'amaloli na kasuwa da ayyuka da mutane kan yi a cikin aikin gwamnati ko ayyukan da mutane suke yi a matsayinsu na 'yan kwajigo da yaudara da mu'amala da rashuwa dauki kudade ana ta ba da su cin hanci don a taushe su haƙoƙi don aiwatar da abin da ke ba gaskiya ne ba da cin dukiyoyin mutane da barna ta hanyoyi daban-daban waɗanda ba ka iya lissafa su da tozarta haƙoƙin jama'a nan da can wanda duk za ka same shi ya watsu cikin al'umma ko ina da ko ina da abin da ya kama da waɗannan abuwa da muka bada misali da su na abubuwan da ɗabi'ar su ne suna fuskar Allah Allah baraka wa ta'ala ya mushi to wasu wa'annan abuwa cikin al'umma jama'a babu kakkautawa kuma abin da yana tafa ruwa yana maimaituwa yana eh, faɗaɗa nan da can shi ya haifar da duk bala'in da mutane suka waye gari cikin sa a yau wanda shine dalilin sa saboda ga wajibi ne akan al'umma su kokarin canja halin su idan suka yi haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya canja musu mummunan halin da suke cikinsa zuwa ga hali mafi kyau haka wajibi ne akan mutane ɗaiɗaikun su kenan kowa ya ƙoƙarin gyara kanta tun daga kan shugabanni har waɗanda ake shugabanta kowa ya yi ƙoƙarin gyara kanta mu musulmi kowa ya iya yin ta ya tabbatar da ya a da kyakkyawa ya rike ibada kada ya wasa da ita ɗabi'unsa su zama kyawawa manhajinsa ya zama irin na annabi da sahabbai mu'amalarsa da mutane ya yi ta bisa ga tsari na gaskiya da rikon amana idan mutane dukkaninsu tun daga sama har ƙasa kowa ya yi kanta wannan kiyamun laili da gasken gaske ba wai a fatar baki ba to lalle Allah tabaraka ta'ala zai canja halin da muke ciki saboda shi Allah tabaraka ta'ala san baya saba alƙawari. ibn qayyim al jawziya rahimahullah yake cewa kada ku tsoratar da mutane da talauci kada ku rika yin mutane magana kuna ba su tsoron talauci ce akwai matsala akwai yunwa akwai kaza ya ce kar musu wannan ya ce amma ku tsoratar da su da sabon Allah ku tsoratar da su cewa su yi nesa nesa da sabon Allah Wani shi zai magani yunwa shi zai magani talauci ya ce saboda yadda al'amarin yake babu wani bala'i da ya sauka cikin al'umma sai dalilin sabon Allah kowane bala'i ka ganshi cikin al'umma ya faɗo ibn kabil da ya ce to dalilin sa shine samun Allah ce to wannan kuma bala'in Allah ba zai ɗauke shi ba sai ta hanyar tuba kazalika ya ku yan uwa wajibi ne akan jagororin al'umma wato mahukunta waɗanda suke hukunci yana hannunsu su ne gwamnati su ne jami'an da suke cikin da hukuma wajibi ne su ji tsoron Allah madaukakin sarki a cikin abin da aka samu musu na lamarin al'umma abin da Allah ya saka a hannunsu na jagoranci da amana al'umma wajibi ne su ji tsoron Allah cikin wannan su sani su lalle za a tambaye su baki daya ran tashi kiyama a gaban Allah madaukakin sarki a cikin abin da suka aiwatar shugaba wanda yake jagorantar mutane kiwo aka bashi fa ba wai aka jagorantar da mutum da kawai ya kwashi kuɗi ba kiwo aka bashi kuma za a tambayi shi game da wannan kiwon a gobe kiyama ya zo cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani bawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kiwon al'umma da zai zo ya mutu ranar da zai mutu alhali yana mai albushu ga al'ummarsa da talakawanta face Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa shiga aljanna saboda ka duk wani shugaba da ya ci amanan mutanensa ya mutu a haka to Allah zai haramta masa shiga aljanna saboda ka wajibi ne mako ta su ji tsoron Allah su kiyaye wannan matsala a riwaya Imam Ahmad ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce dukkan wani shugaba da Allah ba shi jagoranci waɗansu mutane sai musu algushu haince su to wani ɗan wuta ne a wata riwaya wajen ita ma imamu Ahmad ya roto ta yace babu wani wanda aka ba shi jagorancin wata al'umma wani al'umma suna da yawa ne ko 'yan kaɗan ne sai aka wayi gari baya yin adalci a cikin lamarinsu ne ne ga dama kawai shi yake tasarrufi irin yadda rayuwarsa ta maida masa shi yake yi bai tsaya adalci ba to ba taba samun yin wannan shugaba ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce fashi Allah ya kifa shi a cikin wata jahannama kan huskarsa saboda ku ya kuma hukunta ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamarin da ya shafi talakawa ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ayyukan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini za su ga abin da kuka aikata a gobe kiyama kuma za a mayar da ku zuwa ga Allah masanin gaibi da kuma ya san gaibi ya san abin da yake bayyane za a mayar da ku zuwa gare shi sannan zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ya samu dace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن المهنة التي يمر بها المسلمون اليوم محنة كبيرة قد شملت جوانب الحياة كلها سياسة وأمنا وغلاء كل يعاني من ويلات هذه المهنة فالسؤال المطروح هو ما العمل وما المخرج من هذه الأزمة فالعمل والمخرج من هذه الأزمة هو التغيير انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فكل مسلم يشعر في قرارة نفسه بأن هناك حاجة ماسة إلى التغيير إلى التغيير نحو الأحسن التغيير إلى السعادة إذ أوضاعنا الراهنة لا يوجد عاقل يقتنع بها فهذا التغيير أيها الإخوة إلى الأحسن لا يمكن ولا يكون إلا بتغيير ما بالأنفس بصورة حقة فالتاريخ كما قيل يعيد نفسه فالمسلم يعتز بتاريخ الصحابة رضوان الله, رضوان الله عليهم والسلف الصالح من هذه الأمة فقد كانوا في أزمات ومشكلات ومحنات فنصرهم الله تبارك وتعالى فكيف انتصر هؤلاء فالله هو الله والعباد هم العباد والأمر بيده تعالى ماضيا وحاضرا ومستقبلا وعوامل النصر وأسبابه بيده والقاعدة التي أثبتها هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيجب علينا معاشر المسلمين أن نفهم هذه القاعدة بشموليتها فالصحابة كانوا بآفا مشردين ومؤذبين فعزهم الله تبارك وتعالى بهذا الدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه فانتصروا وسادوا وفتحوا البلاد شرقا وغربا وعاشوا عيشة سعيدة وذلك كله بسبب تمسكهم بهذا الدين عقيدة وعملا وسلوكا لكن بمرور الزمن نعم وبمرور الزمن جاء من بعدهم وانتهجوا منهجهم فعاشوا سعداء كذلك ففتحوا البلاد البعيدة ففتحوا الأندلس بما فيها من الجمال والغنى والثروة فكانت منبع الحضارة ال... فكانت منبع الحضارة فكانت منبع الحضارة للعالم القديم والحديث لكن بمرور الزمن هذه النعمة تغيرت نعمة فتح البلاد وما فيها من الطمانينة والهضارات الراقية فلماذا تغيرت تغيرت طبقا لتلك القائدة طبقا لتلك القائدة الإلهية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وهو ما أكده المولى عز وجل في الأنفال بقوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم شاء التعامل بالفتيات والجناع وشرب الخمور والانحراف ولما غيروا غير الله ما بهم لكن لما كان الأولون مؤمنين حقا كان الله معهم وعزهم ونصرهم يهاكمون أطراف الدنيا ولما انحرف الخلف عن الجادة جاء أثر, المت... جاء أثر المماليك وهكمهم المماليك ودمهم ودمرهم المغول وذاقوا العذاب الأليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن في النذر فيما مر من التاريخ عبرا ومواعظا فإن حالنا سابقا غير ما نحن فيه حاليا ولماذا تغيرت تلك الحالة الطيبة إلى هذه الهالة السيئة فالإجابة هي إن ذلك بسبب المعاصي والفجور والظلم والأثر والغش والخيانة والتعامل بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وإضاءة الحقوق وغير ذلك من الأعمال التي تغضب الله تبارك وتعالى فعلى الأمة, فعلى الأمة الإسلامية أن تغير أن تغير واقعها فيغير الله أوضاعها السيئة إلى أوضاع حسنة فيجب على الناس إصلاح أنفسهم عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهجا ومعاملة فيصلح الله لهم أهوالهم يقول ابن القيم رحمه الله لا تخوف الناس بالفقر ولكن خوفوهم خوفوهم وتخوفوهم من المعاصي فإنه ما نزل بلاء إلا بمعصية ولا رفع إلا بتوبة كما أنه على ولاة الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما ولوا فإنهم مسؤولون عنها جميعا يوم القيامة الإمام رائن وهو مسؤول عن رأيته وقد ورد في الحديث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وفي رواية وفي رواية الإمام أحمد أيما راع استرعي رعية فغشها فهو في النار وفي أخرى ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله على وجهه في النار فالله الله معاشر الحكام في شؤون الرعية فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار